wa muƙallide in bai sanin ilayen medin amma ba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka, lokacin da muka taru domin karatu da yin bayani gwargwadon hali na daga abin da ya sauƙaƙa cikin ayoyin al mai girma. barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na kofar kaura wanda aka fi sani da suna kan dahar barkanmu da sake saduwa a wannan maraice mai albarka na bakwai ga watan ramadanan wannan shekara ta 1433 wato watan tara hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a inda ya assasa daula ta farko ta islama ƙarƙashin annabtar ƙarshen zamani sallallahu alaihi wasallam wannan tarihi ya yi daidai da tarihin miladiyar annabi isa in tarihin ya inganta 26 ga watan 7 julai kenan shekara ta 2012 miladiyar annabi isa alaihissalam in ya inganta kamar da ɗauka sani yan uwa musulmi muna kan bayani akan aya ta 37 a inda za mu iya samun aya ta 37 din nan a shafi na 408 littafin radul adhani mun gama bayanin roƙo addu'a da roƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa Musa amin Allah Musa alaihi salam ya yi wa annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala in shi ko roƙon da annabi Musa ya yi ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ƙarshe aka ce an amsa mashi qala kad utita su'ulaka ya Musa an amsa saboda haka duk abin da ya roƙa ya samu to sai Allah maɗaukaki ya tunatar da shi ban da waɗannan abin da ya nema ai an yi mishi wasu ni'imomi daban-daban daban-daban masu yawa tun kafin yanzu ni'imomin suna da yawa za a ambata waɗansu wasu ka sai in an zo kan gaba to shine aya ta talatin da bakwai take ba mu labari Allah maɗaukaki na cewa wala qad mananna alayka marratan ukhra na'am bismillahir rahmanir rahim wala qad mananna alayka marratan ukhra cigaba idha wahayna كما يوحى نعم أن اقذفيه بالتابوت التابوت في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو لا نعم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي نعم اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا سميا بذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى نعم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa kafin mu ci gaba muna ainihin tunatar da ku a lokacin zamanmu cikin wannan ainihin abin nan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci akwai ainihin alamomi masu ƙarfi da suke nuna yiwuwar dace daga Allah subhanahu wa ta'ala wajen amsa addu'o'inmu da muke domin hadisi ya tabbatar cewa mutane in suka tattaru a wani ɗaki daga cikin ɗakuna na Allah subhanahu masallatai suna karatun littafin Allah a kanunsu to ni'imomi da rahamomi da falaloli da duk suna sauka to cikinsu kuma cikin yardar Allah su ba har da amsa addu'o'i gashi kuma muna cikin azumi roƙona gare ku kada mu manta a irin wannan yanayi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bisa halin da ƙasar mu ke ciki Allah ya sanya mana mafita abubuwan da suke damunmu na tashin hankali tsoro firgici da sauransu da rashin adalci Allah ya mana maganinsu banda wannan yan uwa da suke kawo sadaka musamman abin da ya shafi marayu da abin gudanar da karatuka da sauransu din mu rika sanya su a cikin addu'a Allah ya musu sakaya ya rubanya musu ya kuma ƙara ƙarfafa musu gwiwa waɗanda ba su da su ma Allah ya ba su iko su ci gaba dai sannan mu yawaita istighfari a lokacin da muke zaune domin istighfari kamar yadda muka sha bayani yana jawo ainihin abin nan samun rahama yana maganin bala'i da musiba yana jawo yalwa da arziki da ainihin abin nan lumana da sauransu ballantana a irin wannan lokaci a irin wannan wuri a cikin wannan wata a irin wannan hali da muke ciki ba za mu manta ba kada ku manta da bayan allan da suke ta faɗi tashi wajen sassautawa al'umma irin tsananin da suke ciki musamman waɗanda suke kai nau'o'in abinci masallatai ba sai mun ce wane da wane da wane ba amma mu mun sani mun san waɗanda tsakani da Allah suna yin abin da duk ya kamata ni na san akwai mutumin da ya kashe miliyan goma sha a irin wannan aikin a cikin wannan garin katsina sannan akwai waɗansu bayan Allah da Allah ya azuta su ma suna koyi da to kai ma abin da nake kiran ka yi kokari kai ma ka yi koyi da wallahi ko da daidai da ƙwarorin dabino ne ka riƙa ciyar da masu azumi alherin da ke ciki ba ɗan ƙanƙani kada ku zuba ido ku ce sai masu hali su ne kawai za su yi ku zauna kuna cewa zahaba ahlud dusuri bil ujuri ko kada ku yarda da wannan ko da daidai rabin dabino ne ka bada naira ashirin naira hamsin ko fiye wata ne ka saya ka raba wallahi akwai alheri duniya da lahira alherin hata kai da kake fafitukan neman abincinka da sai Allah ya sa albarka a ciki sai Allah ya ta rubanya ma da sauransu so ina fata kada mu rika mantawa da wannan wannan matashiya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da annabi Musa alaihi salam baya ga tabbaci da ya bashi cewa ya amsa mishi addu'o'i cewa ai walaqad mananna alayka maratan ukhra ai haƙiƙa mun yi wasu ni'imomi baiwoyi a gare ka ya Musa a ainihin wani karo ba ma a wannan lokacin ba yadda tun farko ka tuna in baka sani baka sani an haife ka ne a shekarar da fir'auna da 'yan majalisarsa suka zartar da cewa shekara guda za a yi kaf duk ɗan da aka haifa namiji aka kashe shi sannan sai a yi wata shekara a yi hutu waɗanda aka haifa a wannan karon a kyale su wannan bisa ainihin abin nan fatawa da suka samu cewa ai an ba da labarin za a samar da wani ɗa namiji daga cikin banu isra'ila wanda zai yi sanadiyar tafiyar mulkin shi fir'auna saboda haka aka zauna aka zartar da shawara 'yan majalisa suka yi doka aka ainihin ayyana waɗansu mutane aka ɗauke su aiki aka ba su makamai aikinsu kawai shi ne a rika yin bincike duk inda aka haifi ɗa namiji a kashe amma allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta hukunci dan uwan shi harun sai aka haife shi a shekarar da ba ba ba ba shekarar yanka ba ce saboda haka shi ya sha uwar shi ba damuwa ba ta a fili ta abin nan harkokin shi da sauran ire-iren su shekara mai zuwa da aka haife shi annabi Musa alaihi sai aka haife shi a cikin shekarar da ake yanka mutane amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin abin nan kaddara bisa kaddarawa ya tusawa mahaifiyar shi ainihin abinan wato ilhama ya yi mata umarni ga abin da za ta yi ga abin da za ta yi ga abin da za ta yi ga abin da za ta yi saboda haka cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsirar da shi wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce baiwa ce ko ba baiwa ba ce Allah cikin ikon shi ya hukunta cewa a haifi annabi Musa ɗin amma kuma ba yadda fir'auna zai yi da shi banda wannan ma a tafi ma cikin gidan fir'auna a nan za a raine shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari yace iz auhaina ila ummika ma yuha yayin da ma'ana ka ambaci lokacin da aka yi wahayi ga mahaifiyarka irin abin da aka yi mata wahayi wanda a cikin aka umarce ta da cewa a lokacin da ta haife shi tana cikin tsoro tana cikin tashin hankali tana cikin ainihin yaya za ta ina za ta sa kanta ta kashe shi ne domin ba za ta tsaya ta sa ido ta ga wasu su zo suna kashe shi ba ko yaya za ta yi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mata da umarni yana cewa me a fihi fitta التابوت فقذف في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو الله na'am. وعلقيت عليك محبة مني الله سبحانه وتعالى يسي أنقذ فيه في التابوت ki jefa shi ki sanya shi a cikin akwati daga nan kuma ba sai me an sanya shi a cikin akwati an kulle kamar yadda muka yi bayani jiya faqizi fihi fil yam ki jefa shi a cikin ruwa ba dan ruwa dan kankane ba ruwa na kogi ba kogi normal kogi ba ruwa na teku kuma sabuwar haihuwa kenan ba za ta yi wani abu ba sai mai sai aiwatar da umarni Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falyulkihil yamu bisahil shi kuma ainihin ruwan ya ɗauke shi daga ainihin lokacin da aka jefa a cikin tekun ya tafi da shi har ya je ya fidda shi ga gaba umarni ne na kaddara Allah maɗaukaki a kaddara abin dole sai ya abu wani malami daga cikin ainihin abin nan maluma kamar da muka sani wannan ainihin abin nan aya umarni yana da ra'ayoyi muhimmai na manya-manyan maluma guda biyu waɗanda kuma duka suna da abubuwan da ke ƙarfafa su ma'ana ɓangarori guda biyu ɓangaren na farko shine ita wannan siga ta umarni a fihi fitabuti wato sigar umarnin tana da ma'anar ba da labari ne abu hayyan ya faɗi a cikin baharul muhit ya ce falyulkihi amrun ma'anahu alkhabar umarni ne amma ma'anar shi ba da labari ana ba da labari ne ya zo da ainihin siga ta mubalaga is al'amru aqta'ul af'ali wa aujabuha domin umarnin shine mafi ainihin abin nan yanke duk wani ainihin shakku da sauransu wajen ayyuka kuma abin da yake ya fi zama wajibi don umarni ne umarnin Allah wajibi ne wajibi a zartar da shi siga abin da fahimta ta biyu shine sigar umarnin shine falyulqihi ai uridu bihal amrul kauni wato umarni ne amma na ainihin abin nan kasancewa wanda shike alkadari na kaddara Allah maɗaukaki ya kaddara umarnin kuma ya kaddara abin da ya bada umarnin ya afku saboda haka dole sai ya afku duk da ana bada labari ne tun kafin abin ya afku ka kaulihi innama arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kamar faɗin Allah ne cewa innama amruhu umarnin Allah in yi nufi na kaddarawa na ainihin abin da kasancewa iza arada yayi nufin wani abu ya kasance an ya kula lahu kun zai cewa abin kun kasance ne fa ya kun sai ya kasance wato kawai an rufa ne guda biyu kafin da nun da shi aka halicci sama da shi aka halicci kasa da shi aka halicci kowa da komai inna ma amruhu a arada shay'an an ya kula lahu kun fa saboda haka tunda Allah maɗaukaki ya ba da irin wannan umarni alƙadari alkauni alƙadari babu makawa baharu la budda an yulqiyahu bi sahil dole kawai kogin sai ya ɗauke shi ya jefa shi a ainihin gaɓar teku ya fidda shi daga cikin ruwa ya jefa shi a gabar teku kamar yadda kaddara kuma ta hukunta waɗannan ainihin yaran abin nan sarauniya matar fir'auna su zo su ɗauki ainihin abin nan ainihin akwatin kuma ya kaddara ya hana su buɗewa sai an kai gareta ba wurin ainihin fir'auna ko wurin fadawa da sauran ire-iren su ba aka kai gare ta kuma iya zama an buɗe ita ce ta fara ganin shi sannan Allah maɗaukaki ya ƙara hukunta abin da ya hukunta da haka da Allah maɗaukaki ya ce falyulkihi al-yamu bisahil sai ya ce ya akhudhu aduwwun li wa aduwwun la ci gaba alarma na'am وألقيت عليك محبة مني كما الله سبحانه وتعالى على عيني نعم كما الله idan ainihin tekun ya jefa da shi a bakin gaba ya a a aduwwuzi wanda zai ɗauke shi ya kuma ci gaba da rainon shi shine makiyi nawa duwuli shi na wa a duwula kuma makiyin shi ainihin annabi abinan Musa ɗin wannan jaririn shi zai ɗauke shi ya kuma raine shi kuma Allah ya ce wa alkaitu alaika mahabbatan minni na jefa wata ƙauna wata soyayya daga gare ni ya sanya duk wanda ya gan shi sai ya ji yana son shi ai ma'ana sallamahu amin alkaitu alaika mahabbatan minni ai hababtuka ila ibadi na soyar da kai zuwa ga bayina wa min asari hadhihi almahabba yana daga cikin alamu gurabu na wannan soyayya kauna wadda Allah subhanahu wata'ala alqaha ala abdihi wa nabihi Musa ya sanya ta ga bawan shi kuma annabin shi annabi Musa alaihi salam wa ala alaihi wa ala na salatu wa salam tsira da amince tabbata gare shi da kuma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi salam daga cikin waɗannan alamomi akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata suratul qasas al-ramma a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وقالت امرأة فرعون قرة عين لي امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الله سبحانه وتعالى cikin suratul qasas ya ƙara bayani akan wannan yace wa qalat imra'atu fir'aun sai matar fir'aunu tace wa fir'auna ta tafi da shi ta gwada mashi yana gani ya firgita ya aina tuna da fatawar can da aka bada yana tunanin ya kamata a kashe shi sai ta tafi da shi da mata na da matsayi a wurin fir'auna kun san yadda matan ainihin shugabanni musamman masu dagawa suke duk inda ka samu shugabanni azzalumai masu dagawa masu jiji da kai da sauran ire-iren su sai ka iske Allah ya jarrabe su da wasu irin mata ko dai matan su zama na alheri su zama ainihin wato tausai da taimako ga sauran bayan Allah su rika ceto kada a cutar da su da su ko kuma matan zama matan sharri waɗanda za su shimfiɗa sharri da ainihin iya shege da fasadi a duniya da sunan su matan shugabanni ne ko haka ake yi ba to wannan fir'aunanci ne dama a ce kaza kaza kaza kaza amma Allah madaukaki sai jarrabe fir'auna da mata ta kwarai mu'mina wadda tun ainihin daga duniya Allah ya tabbatar da cewa yar aljanna ce saboda haka yana ɗaya daga cikin sabbuba da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata wannan baiwa wannan ni'imar da ya mata tana ganin annabi Musa sai Allah ya jefa kaunarta a cikin wato kaunar shi a cikin zuciyarta domin ta kasance ita ce sanadiyya sababi na ainihin abin nan rayuwa da ci gaba da ainihin haɓaka da samun asasuwar wannan bawan Allah wanda zai fito banu isra'ila wanda zai zama ɗaya daga cikin zababbin Allah ɗaya daga cikin manzanni ɗaya daga cikin ulul azumi ya kasance ita ce ta zama sanadiyya na ainihin samun tsirashi shi daga kaddara daga jarrabawar da Allah maɗaukaki ya aza cewa an haife shi a shekarar da ake kashe ainihin mutane an jefa shi a teku aka ainihin jebo shi a gaba yaran ainihin wato shugaban kasar da ya fi kowa ɗagawa ya fi kowa jiji da kai ya fi kowa wuce gona da iri suka ɗauke shi amma Allah ya tsare ba su kashe shi ba Allah ya tsare fadawa ba su kashe shi ba Allah ya tsare fir'auna bai kashe shi ba Allah maɗaukaki ya ce wa alkaitu alaika muhabbatan minni na ainihin jefa maka sanya maka wata irin ƙauna a cikin zatinka daga gare ne ga duk wanda ya dube ka ai ahabbahullah Allah ya so annabi Musa wa habbabahu ila khalqihi ya so yadda annabi Musa zuwa ga halittar shi shi Allah subhanahu wataala kamar yadda Ibn Atiya yace yace ja'ala alaihi mashatan min jamalin Allah ya sanya mishi wani nau'i na ainihin kyawu wanda la yakadu yasbiru anhu man ra'ahu wanda ya ganshi kowaye ba zai iya haƙuri ba sai ya sake duba shi ya kaunace shi ya so shi wannan yana daga cikin kyauta da baiwa ta Allah subhanahu ta'ala da yi wa annabi Musa alaihi salam katada ya yi bayani ya ce Allah maɗaukaki ya jefa wa annabi Musa wani irin nau'i na kyawu da kakalli fuskarsa kakalli idon shi wanda ainihin ahu ahadun illa a ahabbahu wa ashikahu wani mutum ba zai taba ganin shi ba duk dagawar shi duk iya shege shi duk sharrin shi duk kirkin shi da ya gan shi kawai sai ji yana kaunar shi wannan ma wata irin baiwa ce babba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na yi haka ne saboda me saboda ainihin in baka kariya saboda ita mahaifiyar ta damu ta haifi jaririnta a lokaci mai wahala tana ta tunani ya za ta ɓoye amma kuma Allah ya bata umar ta jefa a ainihin abin nan teku sannan kuma wanda yake neman 'ya'ya maza da kabilarsu ne zai ɗauke shi saboda haka a cikin ainihin abin nan wata aya Allah subhanahu suratul qasas Allah subhanahu wata'ala yace wa asbaha fuadu ummi Musa fariga wa asbaha fuadu ummi Musa fariga na'am إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين Allah maɗaukaki a nan yana ba mu labari wato gaba ɗaya umma Musa hankalinta ya tashi zuciyarta babu wani abu face tsoron yaya wannan yaro ainihin zai kasance tunaninta a kan shi ainihin abin sha'awarta a kan shi tsoronta a kan shi da sauran ire-irensu kai har Allah maɗaukake ce kaɗan ya rage ta yi kusa ta bayyana ta tona asiri ba dan da Allah maɗaukake ya ɗaure zuciyarta ba ya ainihin hana bakinta ainihin bayyanawa ta tsaya ta ainihin abin nan tsaya kan abin da Allah maɗaukaki ya umarce ta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a nan yana nuna abin da fir'auna ke jin tsoro to shi ne ma zai raine shi ya kaddara annabi musa ya je ainihin gidan mulki na fir'auna ya kaddara ya rayu a bisa shimfiɗar fir'auna ya kaddara ya ci abincin sarakuna ya sanya tufafi irin na sarakuna ya ainihin kasance ya rayu ya taso a ƙarƙashin kiyayewar Allah saboda haka ne Allah ya ce wali tusna ala aini ma'ana a tsare ka a tabbiyantar da kai a ainihin abin bisa kariya ta da tsaro ina ainihin abin bibiyar duk abin da ke faruwa ina kare ka malam ya ce wa ma zakarahu jalla wa ala fi hadhihi al-aya abinda Allah madaukaki ya ambata a cikin wannan aya awdahu fi ghairi hadha al-mawdi' mu sake karanta suratul qasas alarma ramma wa awhayna ila ummi musa an ardi wa awhayna ila يا أم موسى أن ارضعي نعم فإذا خبت عليه فعلك في ولا تخافي ولا تحزني إنا راد ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا يا عيسى الله سبحانه وتعالى a wannan wuri suratul qasas kenan Allah ya ce wa auhayna ila ummi sai muka yi wahayi muka bada umarni zuwa ga ummi Musa mahaifiyar annabi Musa cewa anirdihi ki shayar da danki ki ci gaba ki shayar da shi in za ki iya daurewa ki ci gaba ba abin da zai faru amma Allah ya ce fa idza khifti in kin ji tsoro akan shi cewa za a iya wuce gona da iri a zo a kama shi hankalinki yana tashe babu kwanciyar hankali kina cikin tsoro da ainihin abin nan eh, eh, tunanin yaya za a yi me zai faru to Allah ya sai ya ce fa alqihi fil yammi can aka ce fa alqihi fil yammi nan fa alqihi fil bayan da aka bayyana hujja da in kin ji tsoro in baki ji tsoro shikenan ba shikenan in kin ji tsoro a kan shi fa alqihi fil yammi ki jefa shi anan sai aka ƙara mana bayani a ce can da aka ce ki jefa shi a cikin ruwa ba a tsaya akan nan ba Allah maɗaukaki yana cewa wala ta kafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki ga kuma alkawari inna raduhu ilaiki mu masu maido shi ne zuwa gare ki banda wannan ma waja'iluhu minal mursalin kuma mu masu sanya shi ne ya zama ya zama daga cikin manzanni zababbin Allah ulul azim. shikenan da tana sa igiya ta ainihin abin nan daure akwatin in tana so sai ta jawo a hankali a hankali in ba kowa ida ya dauke kamar da dare ta zo ta dauke shi ta sanya shi a binan mama ya sha mama sannan ta ga kari zai waye sai ta sake ainihin akwatin igiyar tana ta tafiya ta je ta daure a wani wuri ran nan da Allah maɗaukaki ya so zartar da abin da ya so ya zartar kawai ta je ɗaurewa sai ainihin abin nan sai ta kubce tana kubcewa shikenan akwati ya tafi da annabi Musa alaihi salam zuwa ga inda yake so ya zartar da umarin shi cikin hikimar shi saboda haka shikenan abin da ake jin tsoro ummi Musa ya afku ga Musa ce ya tafi su sha Allah inda Allah ya so amma dai ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mata inna raduhu ilayki Allah ke magana saboda haka kaddarawa ce za a dawo da shi za mu dawo miki da shi ko ba daɗe ko ba jima amma a tunanin mai tunani ya za a yi maido shi wanda ya san Allah ya san ba zalika alallahi bi aziz wanda ba zai gagare Allah ba amma wanda bai san Allah ba ko yake da shi kusa ga yaushe wannan zai abu wanda ake nema gashi a gida faltaqatahu alu fir'aun sai mutanen fir'auna kun ji mutanen fir'auna suka tsince shi suka zo suka ɗauke shi an ce 'yan mata ne waɗanda suke hidima ga matar sarki sun zo ainihin abin nan ɗibin ruwa su gan shi a bakin gaba teku ta turo akwati suka gani tunaninsu wuta irin dukiya ce wata irin taska ce a ciki saboda haka wasu suka ce a buɗe wasu suka ce a haka da mu buɗe da mun buɗe to uwar gida za ta ce mun ɗebi wani abu a ciki saboda haka kada mu je mu je kowa na neman fada a wurin uwar gida sai aka je aka dire aka kai mata fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana sai mutanen fir'auna suka ɗauke shi domin da su da fir'aunan wannan abin da suka ɗauka wannan jaririn da ke ciki ya kasance a duwan abokin gaba makiyi don su makiya Allah ne shi kuma zai ƙi su tun da su makiya Allah ne duk makiya Allah to kai a wurinka masoyin Allah abokanan gabanka ne makiyarka ne wa hazana kuma ya zama baƙin ciki da tashin hankali da damuwa a gare su kuma abin da ya faru kenan wallahi saboda haka masha Allah kana saboda masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda duk ainihin Allah ya so ya kasance ya kasance an gama abinda Allah bai so ba duk ku duk hidimarku duk ainihin ku duk dabararku duk kudin da za ku bada duk mulkin ku wallahi bai afkuwa saboda haka mumini bai da tashin hankali a cikin al'amura bai da damuwa da sauransu shi dai damuwar shi shine yayi abin da ya dace da Allah ke so yayi abin da daidai da umarnin Allah ko menene zai faru ya san ba abin da zai faru face abin da Allah madaukaki ya kaddar haka ne ko ba haka ba saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yana mamaki abin wato al'amarin mumini abin mamaki ne ajaban li amril mu'min idan bala'i ya same shi yayi hakuri idan rahama da baiwa da ni'ima ta same shi ya gode wa Allah idan ya gode wa Allah kuma Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ka sanya mu cikin bayinka masu yadda da kaddara masu godiya gare ka masu yin hakuri domin da yadda da kaddara da godiya ga Allah da yin hakuri dukkan su ƙara wa mutum alheri suke hakuri Allah ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri masu dauriya don Allah ana cika musu ladansu sakamakonsu babu iyaka da gairi hisab haka ne ko ba haka bane masu godiya ga Allah Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid saboda haka abubuwan dukkan su alheri ne yin haƙuri alheri godiya ga Allah alheri Allah ka sanya mu kasance masu haƙuri masu godiya ga Allah subhanahu wataala masu yadda da kaddara masu dogaro ga Allah subhanahu wataala yan uwa musulmi anan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wato tsananin damuwa da tashin hankali ga ainihin wato mahaifiyar annabi Musa alaihi salam a lokacin da ta haife shi musamman lokacin da ta jefa shi a cikin tekun kamar yadda aka yi umarni musamman lokacin da igiyar ta kubce shi kenan ya tafi hankalinta tashi zuciyarta kullum tunani a kan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kuma a hazahu aduwuhu fir'au maƙiyin shi abokin gabar shi fir'auna ya ɗauke shi kuma labari ya bayyana an tsinci wani jariri a cikin akwati yana nan a wurin uwar gida madam yana nan a wurin wa madam madam kuma allah maɗaukaki ya jarrabe ta ya jefa mata so da ƙauna gare shi kamar da yake jarrabar matan shugabanni a zaliman shugabanni sai kaga Allah ya jarrabi matan ya ɗauki wani lalatacce watakila a sharari watakila ɗan iska sai Allah ya jefa kauna ta yi hidima ta wahala ta yi tana ta yi ta ɗiban kuɗin jama'a tana bashi a hisabi yana kanta da oga shi ko yana kwasar lalacewa in ta yi yawa har ka ji za a tafi kasar turai har da shi za a tafi wannan lalataccen ba fa mijinta ba dan uwanta ba ba dan ubanta ba haka kawai siyasa irin ta ainihin abin arnanci da sauransu Allah ka raba mu da irin wannan bala'i na san wanda ya assasa wannan bala'i wurin wa'azi ne muke nan ba wurin ainihin abin tattaunawa ba saboda haka nawa ne a ce mun faɗe shi amma dai na san mafiya yawan ku kun san wanda ya fara assasa mana wannan bala'i a ce matan shugabanni a ba su ofis a ba su dukiya a ba su kuɗi a ba su yara a ba su a ba su a ba su da babu wannan mun san shugabannin da in kace yana mulki kaga matan shi ko kai waye karya kake ka ce ka gama ta shi ta fito za ta yi wani occasion ko za ta tafi wata kasa ko za ta yi menene an nono ta a tv an ba ta kuɗi an ba ta motoci an ba ta yara da sauransu da mun san wannan muna da shugabannin da mun san ba a taɓa samun irin wannan fasadin da lalacewar da iya shegen a kansu idan shugaba ya lalace matan shugaba zuriyar shi ta lalace to yaushe kuma za a samu gyara kai ya lalace yaya su hannu su kumba su ainihin abin nan kafa su me za su zama suna da kyau duk sun lalace Allah ya sauke wannan bala'i Allah ka raba mu da shi Allah ka azurta mu da waɗanda za su wanke al'ummar mu daga irin waɗannan bala'o'i da musibu da sauran ire-iren su na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa asfafu fu'adu ummi Musa fariga in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin ka gani Allah ya mata wannan baiwa litakuna minal mu'minin saboda haka wani malami ya ce da lokacin da ainihin abin nan fir'auna ya ga Musa ya kaunace shi ya karbe shi da hannu biyu to da Allah ya azurta fir'auna da yin imani kamar yadda ya azurta matashi Asiya da yin imani Allah madaukake ce ta ainihin abin nan ah, istamshi abin nan ah, wa asba fuadu ummi Musa fariga in ka dal latubdi bihi la azabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin muna magana ne nan akan mahaifiyar Musa rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin muna magana ne nan ba akan matar Fir'aun akan ainihin mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam yace litakuna min almu'minin dan ta kasance daga cikin mu'minai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba yana ba mu labari aya ta gaba ta ce mai alarma na'am إذ تمشي أختك فتقول على دلكم على من يكفل نعم فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا استمشي أختك mun jefa ainihin abin nan ka a cikin zuciyarta ko kuma a cikin al'umma sannan domin ka ainihin kasance ka rayu an raine ka ka tashi a cikin tsaro da ainihin abin nan kiyayewa ta Allah subhanahu wa ta'ala muka ainihin abin nan tabbatar da wannan ainihin umarni da muka yi da shara da cewa abin zai tabbata muka fara bayyana shi Allah maɗaukake ce iz tamshi oktuka fatakulu hal adullukum ala man yakfulu wa zalika malai yace wannan ya faru ne annahu lamma staqarra inda ali fir'aun yayin da annabi Musa yana jariri ya tabbata a wurin ainihin zuriyar fir'auna gidan fir'auna a cikin ɗakin ainihin fir'auna a kan shimfiɗar fir'auna an ainihin wato yi ƙoƙari tun da jariri ne dole sai an shayar da shi kuma a lokacin nan babu su nido su wacece da wacece da ce da sauran ire-iren sai an nemo wa mai shayarwa kuma dama ɗabi'ar manya-manyan mutane ko da su suka haifu matansu sai an nemo wanda zai shayar haka kuma ɗabi'a ce a ɓangare guda can kuma wajen ɓangaren larabawa idan an haihu in dai waɗanda suka haihu sun isa to za a nemo mai shayarwa wanda zai shayar da shi haka ainihin abin ya faru ana nema to yanzu wa za a samu ya shayar da wannan jariri wanda aka tsinto wanda Allah ya jefa ƙaunar shi da san shi a cikin zuciyar matar fir'auna ana ta nema sai Allah maɗaukaki shi kuma ya zartar da wani hukunci hukuncin shi ne Allah bai yarda shi wannan jariri Musa ya tsotsi ya yarda ya karbi ya sha maman kowace mace ba in ba wadda Allah maɗaukaki ya kaddara cewa ita ce mahaifiyar shi ba saboda haka tun ana yar cikin gida ana neman wane ne ainihin abin nan zai shayar aka rasa sai da ta je har ana ainihin yawo a kasuwa ana binciken wace ce wadda ainihin ɗiyar matar fir'auna amin ɗan. matan fir'auna zai yadda ya tsotsi mamanta ainihin ta ɗauke shi ta a matsayin mai shayarwa a biyata ta rayu a gidan mulki a ƙarƙashin jagorancin ainihin mulki na fir'auna ana ta nema can kuwa Allah madaukaki ya faɗi kamar yadda ya faɗi a cikin suratul qasas alarma aya ta 12 yace wa harramna alaihi almaradi'a harramna alaihi almaradi'a min qabl hmm. fa qalat ladullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun Allah subhanahu wa ta'ala yace wa haramna alaihi almaradi'a mun ka haramta mishi ainihin tsotsan duk wata mai shayarwa da za ta zo domin a ta shayar da shi min kabul tun kafin yanzu ana cikin wannan ainihin gwagwarmaya ne ana cikin wannan ɗauki ba daɗi ne ana cikin nema jariri yunwa ta kama shi an rasa yaya za a yi a shayar da shi domin ba wanda za a ce a bashi abinci bane ko sauran ire-irensu kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jeho da wannan ‘yar uwa ta annabi Musa alaihi salam wadda mahaifiyarta a lokacin da ainihin ta jefa shi a cikin ruwan ainihin abin nan inke ta tafi ta ce wa 'yar'uwar ita mahaifiyar ta ce wa ‘yar uwar shi Musa ɗin wa qalat li قصيه يا يعني ايده بيان نيكي وقالت لاختي قصي الله ما دوكي يتي سي مهيفير موسى تتي وير اور موسى قصيه معنى كبيبي ساونشي مزا مزا كيجي كبنتي كو لابارنشي كده فكي بيانا قصيه واتو اينهم بيساونشي to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ta gano ga inda yake ta kuma ba da labari ga inda yake sannan ta ji labarin halin da ake ciki ta yi ta ƙoƙari sai da ta kai ga ainihin ta dangana da su waɗanda aka aza nauyin neman mai shayarwa a halinsu ta ainihin abin nan fara ƙyanƙyasa musu magana a cikin hikima da dabara tana cewa me hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna na su kasar zaka kuma adullukum ala man yakfulunahu lakum wa hum lahu sura da muke suke hal adullukum ala man yakfulu in nuna muku adullukum ala ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun suratul kasas kenan hal adullukum ala ahli baitin shin ku kuna so in nuna muku mutanen wani gida ma'ana wata baiwar Allah da take wani gida waɗanda in kuka ba su wannan amanar fulu na hulakum za su ɗaukan muku rainan shi za su shayar da shi wahum lahu nasihun kuma su za su kasance masu nasiha ne a gare shi ba za su cutar da shi ba ba za su ainihin tsangwame shi ba ba za su ainihin yi tamfarin da shi ba kuna son in nuna muku ni na san mutanen da in Allah ya so in kuka ba su za su tsare muku shi ku ga kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake shirya abubuwansu wato kuma duk mutumin da Allah maɗaukaki yake son ya ɗaga darajar shi a bisa hanya ta kwarai to sai Allah maɗaukaki ya sanya mishi jarrabawa iri in ka tambayi ka tuntuɓi tarihin shi sai kai mamaki sai ka ga da tuntunin ya kamata a ce an gaba da shi bai kawo ga wannan abin nan ba dan kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ma'ana kuna son in nuna muku wata baiwar Allah a wani gida na kwarai wadda za ta shayar muku da shi ku biya ta lada so suka yi muwafaka suka yarda fa zahabat bihi wa ma'aha ila ummihi sai ta yi ainihin kwambisin nasu ta ce to ku zo mu je in gwada muku ta jayi su suka tafi ainihin abin nan har zuwa gidan suka shiga zuwa wurin mahaifiyar shi musa yarinya bata gwada ba bata yi yarinta ba mahaifiyar musa allah maɗaukaki ya ɗaure zuciyarta bata yi ainihin abinan irin na mata ba da sauran ƙirƙiransu ta ɗauka daɗe bata taɓa sanin shi ba yarinya da ɗaya bata taɓa sanin shi ba saboda haka waɗansu ne suke neman alfarma a shayar musu da jaririnsu su biya kuɗi sannan waɗanda suke neman gidan mulki ne mulkin a lokacin da babu irin shi babu shugaban ƙasa kamar shi mai ɗagawa mai jiji da kai mai karfin soja mai dukiya mai babu irin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta ta tafi tare da shi ta ainihin je suka bayyana bukatarsu mahaifiya ta fudo mamanta kafin kafin ta sa a bakin shi ya rarubi mama yana ainihin amsa kawai ya kama tsotso su waɗannan kutuna yanzu a ce yaya oga ga malam oga ya baka umarni ya ce je ka nemo min don Allah wanda zai iya kaza wato waɗansu ma da suka ji umarnin da aka baka sai sun yi tafafuta in sun san inda zaka samu su je su ce kada ka yadda ko an zo kada ka yadda su su je su nemo a ce ka kasa su sun samu oga ne oga kwata kwata ko ba haka fadar take ba eh, fadar ainihin su waɗannan shugabannin na zamani ma haka sake ko kowa yana tunanin wa zai kwashe wa wani kafa kai wani kaza kaza kaza wani ai kaza kaza ai wani din nan kaza kaza kaza kaza eh duk abin da aka san oga yana so za a je a nemo shi ko ina ne ta kowane irin hali ko me za a yi ko kashe mutum za a yi a kashe a samu abin saboda me saboda a samu shiga a wajen oga oganka kenan ballantana fir'auna oga fir'auna a wannan zamani wanda tarihi ya tabbatar da cewa shine shugaban da ya fi kowane shugaba ainihin kama karya da sauran ire-irensu fa farihu bi zalika farahan shadida ganin cewa wannan jariri ya amshi maman wannan baiwar Allah ya tsotsa suka ɗora farin ciki suka yi farin ciki farin ciki mai tsanani wasta'jaruha ala irza'ihi kawai sai aka kulla ijara to nawa za mu biya za mu biya ki kaza kaza kaza kaza za mu yi kaza kaza kuma ki shirya ki zo mu je ainihin abinan fada mu je bela bela فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة ta dalilin shi Allah تدليل شيء الله سبحانه وتعالى يسا تسامو سعادة arziki. ta zama ainihin wato mai arziki ta samu ɗaukaka ta samu kwanciyar hankali kuma wannan abin ta samu a duniya haka kuma a ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ta sakamako a azamu wa azjalu min hadha alladhi wajadat fi hadhihi duniya saboda haka ne bayani ya zo a cikin hadisi yana ainihin bayani cewa masalu sani alladhi yahtasibu fi sun'atihi alkhair misalin mai sana'a wanda yake ainihin wato neman lada neman alheri a cikin sana'a shi yake kyautata wa mutane yake ainihin rangwama wa mutane ka masali ummi musa misali shi kamar uwar musa ce mahaifiyar musa ta rudi waladaha wa ta'khudhu ajaraha, ta shayar da danta kuma ta amshi ladanta duk mai sana'a wanda ya tsare Allah ya tsare gaskiya da adalci da rangwame irin wannan alherin zai gani a wurin Allah duniya da lahira a nan ne nake so in yi amfani da wannan dama in roƙe ku a cikin wannan majalisi mai albarka wani bawan Allah yana nan yana da kemis ban san shi amma kawai kawai ramadan na zuwa sai ya sauke mai farashi ya ce wannan sassaucin ramadan ne abinda ake saidawa kaza a da yanzu ya zama kaza abinda ake saidawa kaza ya zama kaza kun san shi to ni dai ban san shi ba ga sani dai iya san shi Allah ka saka mishi da alkhairi Allah ka bunƙasa kasuwancin shi Allah ka albarkaci zuriyar shi haka kuma yan uwa mutanen maradi jihar maradi yan kasuwa da ramadan ya zo sai suka haɗu suka yi mitin mu mutanenmu ana mitin a ƙara farashi su mutanen maraɗi suka yi mitin suka saukar da farashi na yi imani da yaddar Allah subhanahu wataala alheri za su gani ci gaba za su gani bunƙasa za su gani to ku kuma 'yan kasuwar jihar katsina don Allah da ramadan ya zo katsina katsina ɗakin kara ko da babu ramadan da ramadan ya zo don allah mai kuka yi wa allah mai kuka yi wa bayan allah mai kuka yi na neman alheri ga kasuwancinku a duniya da lahira haka kuma sauran masu sana'a da sauransu fata na gare ku ku yi koyi da wannan abin da hadisin nan yake bayani ku yi kokarin samun alherin duniya da lahira ku daure ku yi fada da shaidan saboda shi shaidan idan kuna son ku wa al'umma shi shaidan yana cewa in kun yi haka ai kudin zai karanci ba za ku abinan ba za ku yi asara za ku yi faduwa da sauransu amma shi Allah ya aido kun maghfiratan minhu wa fadla yana muku alkawalin za ku samu gafara za ku samu falala ma'anar falala ƙari bisa abin da ka cancance shi a nan duniya ka samu ƙari a kuma gobe kiyama ka samu ƙari wajen sakamako Allah ka samu gane kuma Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka yan kasuwar mu Allah ka cusa musu imani ka ƙara musu neman yardar Allah ka sanya su kasance sun yi koyi da irin wannan bawan Allah mai rage farashi kun ga kiristoci yayin da kirsimeti ta matso ko kuma ɗaya daga cikin bukukuwansu na kiristanci sai ku ga ana ta sa gwanjo action gwanjo a kantina manyan tun a zamanin da akwai manya-manyan kantuna waɗanda da in kana son ka sai kayan masu inganci da nagarta su muke zuwa irin su general su labentin su wane ne da kirsimeti ta matso kawai sai ka ga an sauke farashi discount kamar da yanzu maganar da ake ciki a cikin kasashen musulmi ban da baradi akwai wuraren da kaje saboda ramadan ya shigo discount kuma don allah ka leka intanet ka buɗo madina da makka a lokacin da ake shan ruwa facebook ma na ga yara suna nan suna ta abin nan wato wani wuri da aka shirya don shan ruwa kai in ka hanga in baka taɓa abin nan tunanin aljanna an gwada cewa duk tunanin ka ta wuce nan ba sai kai tsammanin aljanna ce ga madara ga dabino ga wasu kayan abin ga nan, wurin kawai kawai wurin ba kowa an riga ya zama rane kawai ana jira bayan Allah su zo su ci kyauta ne kuma roƙonsa ake don Allah ku zo ku ci amma ku 'yan kasuwar mu da Allah ya ba ku dukiya ba bisa wayanku ba ya ba ku riko ya ba ku amana ba ku tunanin ku sassata bayan Allah sai in idi ya matso a ƙara farashin yadi a ƙara farashin kayan abinci a ƙara farashin kaza kuna tsammanin abin da kuke tattarawar na tsanantawa al'umma alheri ne bal huwa sharrun lakum wallahi sharri ne a gare ku ba alheri ne sharri ne saboda haka muna kiran ku kamar yadda Allah maɗaukake muku baiwa ya zaɓe ku kuma ku yi ƙoƙari ku ainihin kyautata wa Allah ku bai kwada wa Allah me kuka yi wa bayan shi me kuka yi wa addinin shi a cikin wannan wata mai albarka lokacin da ainihin ciyarwa ake rurruban ya ladanta ku tuna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce annabi mutum ne mai kyauta kusan ba a taɓa samun mai kyauta kamar shi ba amma duk da haka a cikin ramadan yana rurruban ya ainihin abin da kyautar da yake to kufa me kuka yi me kuka yi ko Allah bai muku ba ko Allah bai baku ne ko ba ku da tunani ba ku yadda da Allah ne ba ku yadda da manzon Allah ba badawa ba ta sa dukiya ta kare in ji annabi sallallahu alaihi wasallam badawa ka bada ka taimaki bayan Allah bai rage maka dukiya bai tauye ma dukiya wallahi karawa yake mala'iku suna taimaka addu'a Allah shi kara maka ga bayan Allah suna ta ainihin zirga-zirga suna ta ainihin neman ina za su samu abin da za su dan sanya su sanya ya hantar su ruwa wannan fiye wata yana gagara su sai lemo da za su ɗan ɗanɗana su dan ji daɗi bayan shan ruwa yana gagarar su geron da za su yi kunu yana gagarar su su ne wancan gida su ne wancan gida ba mu da abinci yaran mu ba mu su da abinci ku kuma ga dukiyoyi nan kun taskace kun sa tsada akan kaya ba ku neman yardar Allah ba ku san addu'ar waɗannan mala'ikun ta same ku ba ku san Allah ya rurruban ya muku kamar yadda ya umarni ya kuma bayyana a cikin alkur'ani mai girma ku ji tsoron Allah ku nemi alherin Allah a cikin watan Allah watan gafara watan rahama watan jin kai watan azurtawa watan watan wato ni'imomin na Ramadan ba a san iyakacin su ba wa iyyakum amin malam yace wa hadha alladhi zakarahu jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karima wannan abin da Allah maɗaukaki ya ambata a wannan aya mai girma da muke cikinta na cewa Allah maɗaukaki ya ƙaddara ‘yar uwar annabi Musa ta bi sawun binciken yaya labarin shi ta amsa umarnin mahaifiyarta da ta ce ta bi sawun shi wa qalat lahum hal adullukum alaman man yakfulu ta je kuma ta same shi ta same su ta kuma ainihin kada baki kuna son in nuna muku wanda zai raine shi ya raina muku shi Allah maɗaukaki kamar yadda ya bata a nan ya bayyana irin wannan a cikin wata aya daban a suratul qasas al-ramma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi irin wannan bayani a inda ya bayyana cewa anna uktahul mazkura wannan yar wata shi da aka ambata mursala aka aika ta ainihin abin nan tafi daga wurin uwa cewa ta je ta bincika litatta arrafa khabarahu ta gano labarin shi da zahabihi fil bahar bayan da ya tafi a cikin kogi wa annaha kuma aka ba da labari cewa absaratu ta shi daga nesa wahum la yash'uruna bidhalik basan wannan ba su gane ba basan yar uwar shi bace basan tana bin sawun shi bane Allah subhanahu wa ta'ala yace ainihin faqalat lahum ukhtuhu hal adullukum ala man yakfulu ala murdi'in in gwada muku mai shayarwa da in an je yaron zai amshi mamanta za ta ɗauke shi za ta yi mushi nasiha za ta tsare amana Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar Allah ramma cewa yayi kamar yadda muka dan fara karantawa dazu wa qalat li ukhtihi qusi wa basurat li ukhtihi na'am فَذَا سَرَبْ به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته تتي وإر أورش قصيه كبسا ونش فبصرت به da ta tafi tana nema tana bincike sai ta ganshi an junubin daga nesa wahum la yashuruna su masu neman mai sharewa ba sani ba ba san ta ba ba san daga inda take ba ba san yar uwar shi bace wa harramna alaihi almaradi kamar da muka bayani alaihi almaradi min kafin nan mun haramta halatta mishi tsotsar ainihin maman masu shayarwa kafin nan فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون سيتتي هل أدلكم كنا سن إنونا مكو على أهل بيت متانا واني جدا بما سنسوا أهل بيت متانا واني جدا wanda ya fi za su ɗaukan muku nauyin shi su raine shi wa hum kuma za su zama masu nasiha gare shi faradadnahu ila ummihi faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzan Allah subhanahu wa ta'ala yace faradadnahu ila ummihi sai muka maida shi zuwa ga mahaifiyar shi kai taqarra aynuha domin ainihin idanuwanta su sanyaya ta samu ni'ima da jin daɗi wala ta hazan ya zama ba ta yi baƙin ciki ba wali ta'alama kuma mun yi wannan walakin aktharahum la ya'lamun Allah ya ce kuma mun yi wannan wali alama dan ta sani sani na ni cewa anna wa'adallahi haqqun lalle alƙawalin nan da Allah madaukake ya mata haqqun gaskiya ne tabbatacce ne ya tabbata walakin aktharahum la ya'lamun sai da mafiya yawan su san cewa alƙawalin Allah tole sai ya tabbata ba yayi mata alƙawali ta yi ga abin kuma ya tabbata kamar yadda ainihin suratul qasas ta bayyana cikin yadda Allah subhanahu wataala za mu dakata anan saboda lokaci yayi za mu ainihin abin nan yi amfani da in Allah maɗaukaki ya kai mu gaba mu ci gaba da wannan bayani ‘yan uwa musulmi wannan kisa ba tatsuniya ba ce wato darussa ne a cikinta ababen koyi saboda masu hankali su wa'aztu inna ma ya tazakaru ulil alba ma'abuta hankali ne suke wa'aztuwa kada ku ɗauka tatsuniya muke ku je ku yi ta'ammuli ku yi tintintini ku fuddo da hikimomi da asirai da suke cikin wannan al'amari da fatan Allah subhanahu wata'ala ya shirya da mu muna roƙonku kuma kowa ya zauna inda yake da Allah kamar yadda ainihin muka bayani kun san kowane lokaci saboda gudanar da harkokin tafsiri da makamantansu ana zagawa kamar yadda dama kuka saba ku ba bakon abu bane gare ku yan kan da har ana zagawa ana amsar taimako to kada dai ku gaji kuma masu kewayawar kwamiti ya ce za su ci gaba da kewayawa saboda haka kowa ya yi kokarin ya taimaka gwargwadon abin da ya saukaka yin sadaka a irin wannan lokaci a cikin irin wannan hali a wannan wata musamman akan aikin ɗaukaka kalmar Allah alherin da ke ciki ba ɗan kankani ba ne so muna fata za ku ci gaba da taimakawa Allah shi jagora Allah shi taimaka mana Allah shi ƙara ɗan mana Allah kuma ya ainihin abin nan sanya abubuwan da muka faɗi daidai mu samu ladan waɗanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana na na rayu ne ko to ga wani bawan Allah ya kawo tun mun atamfa Allah ka rubanya mishi ga kuma wani shi ya kawo a to ga dai shaddodi mun ga wani littafi a ciki watakila kuskure ne aka samu sabbin shaddodi na marayu ina kyautar tsammanin in Allah ya so ya daba za mu ci kunya ba Al-kur'ani ne ga wani ya kawo Al-Kur'ani guda goma Allah mara roƙonka yi mishi kayya tare da sauran 'yan uwa da suka abin nan wannan kuma guda nawa guda bakwai wannan kuma bibi ce sadaka kenan ba ma sai ya ce a yi mishi addu'a ba za a yi addu'a in Allah ya so ya yadda Allah ya musu sakayya to kuma muna kira ga sauran abin jama'a shi wannan sako na batun marayu da sauran ayyuka da ake yi na ɗaukaka addini wato amana ce a wuyan kowa ya yi ƙoƙarin yaɗa shi ah, ku yi ƙoƙarin sanar da waɗanda ba sani ba musamman ina kira ga waɗanda suke ma'aikata a masallatai na wuraren aiki kamar irin sakatariyar da sauransu ya kamata a taimaka a rika wa mutane bayanin wannan ainihin aikin alheri da aka kaddamar na batun ainihin abin nan sauƙaƙawa marayu ɗin nan musamman a halin da ake ciki ga fahimta ta babban bala'in da suke ciki shine abinci geron da za su ɗanyi kunu su sha ko menene ya gagara a ballantana a yi maganar shinkafa ko lemu da ayaba da sauransu so muna fatan a ainihin abin nan ci gaba da yin bayani da jawo hankali a taimaka Allah shi mana jagora shi taimake mu baki daya Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم الله وبركاته